الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله kune Allah godiya jalla jalaluhu wanda ya ara mana rayuwa kuma ya ya sake sada mu a wannan majalisi mai albarka wato majalisin tafsirin Alƙur'ani mai girma na wannan wata mai yawan alkhairi shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan a wannan masallaci mai albarka masallaci turmi shagobar maya masallaci wanda yake da suna na asali na gwagwarmaya wato masjidu sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa wanda yake unguwar kundila a birnin kano allah subhanahu ta'ala ya kara wa wannan masallaci albarka da kuma amfanarwa da kuma ƙara jan gora ga ɗan uwa abokin gwagwarmaya al'imam a shek muhammad ibn Uthman abu al-hasmain allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana lafiya da sabaki da ikhlas to alhamdulillah kamar yadda aka saba duk da kun san kama da wani ba ta wani. to amma dai ma la yudraku kulluhu la jullu ah, an taɓa yin irin wannan kamar shekaru biyu tafiya ta taso malam ya nemi na zo na riƙe to haka bana ma an kwata duk da cewa ina canji gawa ina gabatar da tafsiri a birnin dutse malam ya nemi zo da har yana cewa ma da kansa zai je dutse ya baiwa mutanen dutse hakuri to amma dai alhamdulillah can ma an sami wanda zai riƙe waɗannan kwanaki to haka mu ma a nan za mu zo mu ɗan daddakira insha Allah yadda muka yi Allah ya mana jagora a tsari ba na so ne katsalandan a inda malam yake tafsiri na jin suratul araf ne ko yawwa to wancan karin mun yi suratul kahfi annan karin kuma ya mu suratul ahzabi, insha Allah ta'ala saboda dukkanin waɗannan surori sun shafi rayuwar musulmi kai tsaye kuma suna ɗauke da saƙo da hoto na ƙarni wanda yake mafi alkhairi da tarihi na gugurmayar sahabbai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan sura ta hazab tana ɗaya daga cikin surorin da wato Allah ya jinjina wa sahabbai suka yi gugurmaya suka yi ɗauki ba daɗi da gungun arna makiya addini da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara kamar yadda wato al'ada ce ta makiya gaskiya kullum sukan haɗe domin su yaƙi musulunci to amma in dai musulmi ya tsaya riƙe gaskiya insha Allahu in duk duniya za ta haɗu Allah sai ya ba shi mafita sai ya ba shi nasara sai kuma wato a ƙarshe allah ya ɗora shi akan magautan to irin haka ta auku wanda wannan sura ta hazab za ta hakaito mana tarihin wannan gwagwarmaya da wannan ɗauki ba daɗi da wannan cincirin da makiya musulunci suka yi domin su yi wa musulmi da musulunci bugun falon ɗaya to amma wahammu bi malami ya nalu آه، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا سيدينا تاري اكن يتنبيوي ان اقي ما كما في مفارا كيفي ان شاء الله أقول تو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام

to ana shaƙa ta ne a matsayin abinci ko a matsayin abin sha eh shi ne shaƙar za a shaƙi abinci ne ko a shaƙi abin sha na ɗaya shi kenan ya halatta hmm. idan an yi allura a madadin wato abinci kamar drip da ake yi wannan ta karya azumi ta haka kuma yin an yi a madadin abin sha misali wanda yake da matsala makogaro ko a baki ba zai iya ci ko ya sha ba sai an dura masa ko an shaƙa masa abinci ko abin sha to wannan ya karya azumi mal a'malu bin niyyat amma idan inhaler ba shi da alaka da abinci ko abin sha

haka to ita dai ita dai kyauta asalinta a baki mai kyau shi ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin kyauta amma ba cin sadaka don haka kare kyauta tana da asali kuma kamar da laraba suka ce ta hado ta habo in kuna kyauta za ku ƙara ƙaunar juna kuma ɗan adam a ɗabi'arsa yana son mai kyautata masa ahsin ila nasu tasta'bid qulubahum da qala ma malaka al insana ka kyautata mutane sai ka mallake zuciyar saboda kyautayi yana mallake ɗan adam musamman ma shi mai tambaya a nan kaga kyautar tasa da isanin nasa a irin ta soyi zuciya ce ko? yawwa aga idan ana so a soyi a cikin soyayya to galibi ko da yake yau da gobe mai sa an goya mara amarya amma kyauta wacce ba saba wa shari'a ba ko wata zama ta kallufanci ba an dora wa kai abin da ba za a iya ba babu laifi to amma shin kafin kyauta ga budurwa in ce ko ka yi kyaututtuka ga jatumarka da iyayenka da sauran yan uwanka saboda iyaye da dangi waɗannan dahir ne amma budurwa dalibai ne cikin duk ko yawwa ma bai na ashiyar ma bai na zambata ainihin wanti ba hati ha yi gaggirun lahu min halin ila hali za a iya wayar gari wacce kake soyewa da ita a ka ba ta mallakin zuciyarka mai da ita wa shugaken ya 5 alive ya 7 of ya a to in ba a yi wasa ba sai a wayi gari ta zo ta zama yi wa tsamiya ko yi wa citta ko yi wa barkunu ko nawa ka yi nawa ne aka soye a ƙarshe kuma ɗaya daga cikin masu soyewa ya ƙone ba ka tunkuɗa wani a kabari bai shirya ko aka shayar da shi madara fiya-fiya na aka yi shi yasa kafin ka fara soyewa da mutum ko namiji ko mace ka yi tsara ka nemi zaɓin allah allah mulguyu allah shi ne mafi sani wallahu ya alamu antum in wannan matar alheri ce a gare ko wannan mijin alheri ne allah ya tabbata in ko ba alheri ba ne to allah ya raba jaki da kasta. ko yawwa amma mutum sai ya makanci kawai da ya gama ya gajen kosai <clears throat> kaji ya haukace ya makanci ya kurumce ko wannan kuskure ne da matasanmu suke kullum ka yi bincike kuma ka nemi zaɓin Allah sannan wa'atul buyuta min abuwa biya ka je ka nemi izini ta hanyar magabatanta kaga ka ɗaure wato akuyarka a gindin magariya kamar da ake cewa to daga nan babu laifi a kyautatawa amma kamar yadda na faɗa ibda abil aqrab thumma al aqrab kamar da manzo Allah yake a daidai bane iyayenka suna fama da kansu da abin da za a ci ko da ku suna da wadata ka je kai ta barin kuɗi a wajen budurwa ko wajen bazawarar da baka da tabbata kanta wannan yana nuna cewar in ka aure ta watakila za ka fifita ta a kan iyayenka iyaye da 'yan uwa ba a canza su mata fa shi yasa lokacin da wata mace hajjaj ibn yusuf al-saqafi maza maganin maza na birnin tufa uban wani mai sa'a ba uban wani kashi sannan ya sunkuya ya ce ya gode to an kawo wata mace da mijinta da ɗanta da wanta ya ce ta zaɓi ɗaya cikin ukun nan zai kashe sauran miji ɗan uwa da ɗa don kai ne wa za ka zaɓa cikin a bisa fatawa a zaɓi ɗaya za a kashe sauran uba ɗa dan uwa uwa ko kani eh a za ka in kai ne da, to me yasa ka da ɗa? Hmm? saboda ok jininka ne haka to ita dai da aka zabe ta ta tsaye da aka ba ta zabe ta tsaya ta hanga ta ce a zauj maujud walwalar maujud amma al-akh fa mafqud ta miji ko an kashe shi zan samu wani miji sabo fil idan an kashe da zan yi sake haihuwa wani dan sabo fil amma idan an kashe wa ko kani har abada ya tafi wannan abin da ta zo da shi sai ce kai amma kina da shegen wayo duka an saki an yafe musu albarkacin wanda to haka wasu da yawa mata sai su fifita maza ko da yake mazan sun fi wannan ah, sosunci sai mutum ya fifita matarsa a kan gyata masu wannan kuskure ne babba mace ba ta da tabba za a iya rabuwa amma uwa ko kanwa ko 'yar uwa waɗannan ba a canza su har ba shi sa su kansu matan suna da hankali kada su yadda su bata da iyayensu saboda su don haka da takaice ya halatta a kyautatawa wato wanda ake neman aurensa ko kuma auratan kyautata wadda ba ta saba wa shari'a ba wallahu ala Amin gama Ai koyawa ka gama gada dama gobe aka ta zarki. ya halatta a kwanakin da suka biyo sallar layya su ne ba a azumin su kwana ɗaya biyu uku saboda annabi sallallahu alaihi wasallam su ayyamu aklin wa shurbin kwanaki ne na ci da sha da kuma ziyara da sada zumunci amma bai faɗi haka a kwanakin bayan sallar ƙarama ba saboda haka ana so dai in aka gama azumi yau gobe aka yi sallah aka sha ruwa to jibi za ka iya dora ayi amma dai ana so a dan huta in dai ba azumin ake binka da yawa idan ana binka azumin ramadan kuma ga sittu shawwal kuma ka yi lissafi kwanakin idan ka sha ba za su isa ba ko da yake saɓani ne mai yawa tsakanin malamai wanne ne muqaddam alqada ar-ramadani ko ko fitu shawwal wasu na ganin dainullahi a haƙƙo bil wafa mutum ya fara biyan bashi tukunna sannan ya nafila to amma idan ya zamto wanda ake binsa da yawa shikenan sai fara yin nafila ko kuma ya fara ramuwar idan shawwal din ya rage kwana shida ko bakwai sai ya fita shawwal Allahu آمين شوف هارما سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا to alhamdulillah wannan sura suratul ahzab ita ce sura ta 33 a jerin surorin alkur'ani 114 kuma sura ce makiya bil ijma ta sauka a madina bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sura ce sai idan aka bi jerin gwanon lissafin saukar surorin alkur'ani zuwa duniya ita ce sura ta casa'in a sauka daga cikin surori 114 sannan kuma tana da ayoyi 73 cif to wannan sura tana ɗaya daga cikin surorin alkur'ani masu girma waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya bayani na wato gwagwarmaya da kuma ɗauki ba daɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da cincirin da magamamin gangankon wato mayakan arna masu ci bayanka al'ahzab wato gwari-gwari yana nufin cincirin da gangamin wato gangankon waɗansu mutane da suka haɗu a kan wata manufa kowace manufa ce ko ko ta banza ko ta kirki shi yasa a larabcin zamani ake kiran jam'iyyar siyasa alhizbu political party jam'i jam'insa al-ahzab don haka duk waɗanda suka haɗu suka yi ƙawance akan wata manufa ana kiransu al-ahzab jam'in hizb Allah ya gaya mana cewa ula'ika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun tawagar Allah ko jama'ar Allah amma ba irin waccan hizbullah ta ba ta waɗancan mutane sannan kuma dangane da dalilin wannan kawance ko wannan gangami na rindinar arna wato gungun magauta ne ya haɗu da makiya musulunci da waɗanda suke jin musulunci ya tsone musu ido da wanda suke jin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai cancanci ya zama manzo ba laula nuzila hadha alkitabu ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu na bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya to su yahudawa kamar yadda muka sani me yasa suke kin manzon Allah suke a kasa hasadan min indi anfusihim hasada su kuma mutanen makka quraishawa su ma akwai wani nau'i na hasada da kyashi kamar da Abu Lahab ya faɗa gaskiyar lamari cewa a da muna rige-rige kafarasai rihani kamar dawakan da suke juya suke da wurwuri suke juya injin mazar kwaila ba kafada da kafada suke tafiya ba Ya ce, da haka muke da banu hashim in sun ciyar mu ciyar in sun shayar mu shayar in sun yi hidima mai yi kawai rana tsaka sai a ce annabi ya fito a cikinsu? in ji abu lahab ya ce ta yaya za mu cin musu don haka akwai hasada da kyashi su ma sannan abin da ya ƙara wannan wato jin haushi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja zugar sahabbai a yakin badar aka lallasa mutanen makka kafiran makka su suna da wannan al'uqudatin nafsiyya wannan kullun yana nan a ransu don haka sai suke ta neman dama da kuma yadda za su yi ramuwar gayya a madina kuma sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ai an kulle wata yarjejeniya ko mai sunan wasiqatul madina ko madina treaty inda aka zo da kulli kuduri kuduri a kusan goma ko goma sha daga cikin kudurorin zamantakewar madina tamkar tsarin zaman mu a najeriya yanzu confederation unity in diversity lakum dinukum waliyadi zaman gari ɗaya ya haɗa mu amma kowa da addini lil yahudi dinuhum walin nasara dinuhum yahudu suna kan addinin su je su tai haka nasara haka mu ma musulmi duk wanda ya yaƙi ɗaya daga cikin waɗannan rukunan ɗayan zai taimaka masa saboda albarkacin zaman gari ɗaya ba za a haɗa baki a yaƙi ɗaya daga cikin waɗannan rukunan ba kamar dai zama ne na mu'ahada to amma abin ta kai su yahudawa musamman banu nazair sai suka warware wannan alkawari suka ha'inci musulunci aka haɗe baki da su aka yi yunƙurin kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka lokacin da ya je domin neman a haɗin gwiwa na biyan diyar waɗansu mutum biyu da aka kashe sai suka haɗa baki wani ya hau kan tsoro zai murgino wani dutse a kan manzan Allah ya kwatsa-kwatsa da shi inda jibril ya zo ya sanar da shi da izinin Allah to waɗannan dalilai suna nan kuma wato su kuma can gungun arna su ma suna nasu shirin su waɗannan rindina ko kuma gungun arna da suka yi ƙawance kusan sun kai wato ƙabilu wajen guda takwas akwai ƙwarai shawa da ke makka akwai banu kinana wato wanda suka kunshi habashawa da waɗanda al'arabul musta'ariba sannan akwai ƙabilar zafafan wanda suka ƙunshi fazara da murra da ashija sannan akwai banu asad akwai kuza'a akwai banu sulaim akwai kuma yahudawa banu nazir da qainuqa duk waɗannan wato cincirin da magamamin arna akwai shugabanni da kwamandoji da ke jan gorasu akwai abu sufiyan kafin ya musulunta shi yake jagora ga ƙabilun ƙuraishawa da sauran abokan ƙawancensu sannan kuma akwai uyaina ibn hisin alfazari shi ne wanda yake wakiltar ƙabilar banu fazara akwai alharis ibn auf akwai musa'ir al'ashja'i sannan akwai tsulaiha ibn al al'asadi wanda yake jagorancin banu asad sannan kuma wato akwai sufiyan ibn abdusham akwai zuhair ibn al'agar waɗannan su ne shugabannin waɗannan rundunoni ko ko ƙawancen waɗannan cincirin dan kafirai wanda adadinsu ya kai kusan mutum dubu goma To kuma musulmi adadinsu mutum dubu uku ne ka ganin ka musulmi sau nawa sau uku amma kamar yadda sayyidina Umar yake ga Sa'ad bin Abi Waqqas lokacin da ya nada shi komandan yakin Qadisiyya yace inna la nuqatiluhum bi adadin wala udda wa inna ma nuqatiluhum bi hadha ad-din ba ma abokan gaba da adadi da kuma tattali muna yakar su ne da wannan addinin da Allah ya karrama mu da shi laysa adaduna ka adadihim ولا عدتنا كعدتهم إنما ننتصر عليهم بطاعتنا لربنا ومعصية عدونا فإذا تساوينا في المعصية فالنصر للأقوى حيث لا يوجد الأشقى منا يا كسو دوانا الدين كما الله ينبام نصر أكنسو دوانا الدين إذن يزمتو من يكن كن كن لسو الله تشاقيا مشاء da yi zina mu yi su cire ba mu ci to sai Allah ya zare hannunsa daga taimakon daga nan kuma sai a bar wanda ya fi ƙarfi wanda ya fi tattali da sanin dabarun yaƙi tun da ba samu wanda ya fi wani tsoron Allah don haka ashe sirrin nasarar musulmi shine mai tsoron Allah kuma da abin da wannan surar ta fara kenan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah ana kokwantar tsoron Allah manzo Allah wa ya wani tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ana akshakun lillahi wa taqaw na fi ku jin tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokinsa a lokacin da waɗansu sahabbai suka je suka yi leƙen asiri irin na ibadar manzon Allah a gida aka ce musu yana azumi yana sha yana qiyamul laili yana bacci yana auren mata yana hulɗa da su suka ce waye zai daka ta annabi shi da Allah ya gafarta masa gaba da baya wasu suka ce su wallahi ba su ba maganar aure har abada saboda mata shagaltar da mutane suke wasu suka ce ba su ba bacci har abada qiyamul laili za su yi wasu ka ce su ba su ba cin abinci da rana har abada da shi na nabi ya musu marta ya ce mara ragiba an sunnati min ni duk wanda ya kyamaci sunnata ba ni ba shi ko duk wanda ya rena sunna to a nan Allah ce ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah ashe nagartar mai nagarta tsoron Allah mai tsoron Allah suna wadatar da shi daga yi masa nasiha ji tsoron Allah la ai tsoron Allah ƙarshen sa wajen manzan Allah to amma shi ma Allah ya ce masa ya ji tsoron Allah wasu da yawa an cewa na ka ji tsoron Allah sai su yi mai sai mutum ji haushi ai kamar shi za ce ji tsoron Allah to kusuwa ha antum man in dai an ce wa annabi ittaqillaha ka ji tsoron Allah tare da girmamawa kuma don ka gane cewa tsoron Allah baya nufin kaskantarwa ko kallon hadirin kaji ko kallon biyahu a'a maimakon Allah ya ce ya Muhammad ittaqillaha sai Allah ya zo da siga ta girmamawa aka zo da matsayinsa ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi mai girma ba irin sauran annabawa ya nuhu bi salamin minna ko ya hudu kaza kaza ya isa ya musa amma manzo Allah aka ce ya ayyuhan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan annabi mai girma ittaqillah ka ji tsoron Allah wala tuti'il kafirin wal munafiqin kada ka kuskura wato ka yi biyayya ga kafirai da kuma munafukai a bisa son zuciyarsu inna Allah kana aliman hakima tabbas Allah ya kasance kuma bai gushe ba masanin komai da komai kuma gwani na gwanaye akan dukkan komai to wannan aya tana na farko darasi ne mai yawa jingim a cikinta wanda ya kamata musulmi wato ya kula da su ta yi nuni zuwa ga girma da kuma darajar manzan Allah ta yadda Allah subhanahu wata'ala ba ya yi masa goron kira ba kuma ya kiran sunansa gaba gadi don haka wannan darasi ne musulmi su girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wato sai idan ya zama dole za a kira sunansa gaya na fata gani sannan kuma wato wannan sura ta yi jan hankali ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al'ummarsa su ne min babi aula idan an cewa annabi ya ji tsoron Allah waye kamata ya fi tsoron Allah al'ummar kuma a kan me aka cewa annabi ya ji tsoron Allah abin da ya biyo baya ولا تطع الكافرين والمنافقين wannan aya musamman wato akwai umum akwai khusus umum hadhihi al-aya at-tawassi wal-amr lijami' al-muslimin bi taqwa Allah dukkan musulmi ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ya kuma wato girmama dokokin Allah a girmama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai khusus khusus hadhihi al umarni ne ga wanda ya tsinci kansa a matsayi na shugaba jagora tun daga kan shugaban kasa in musulmi ne da gwamna da sauran shugabanni a kan su ji tsoron Allah kada su yi biyayya gaba gadi ga arna da munafukai saboda ni da kai watakila ba abin da ya shalle mu ko a nawa matsayin amma su a nasu matsayin wato suna tsaka mai wuya gaba su yaki baya da musu ko da musulmi ne kuwa saboda idan ya sami iko ko kuma kafin ma ya sami mulki musamman idan shugaban ƙasa yake nema dole sai ya je ya yi yarjejeniya da turawan yamma akan za su mara masa baya amma ga sharaɗansu kaza kaza kaza kaza in ya hau ga yadda suke so ya gudanar da mulki ga yadda suke so ya yi da kaza ga yadda suke so ya yi da kaza wanda wannan wallahi shi ne ƙashin bayan wahalar da muke ciki yau a najeriya irin yadda 'yan siyasarmu suke bin kafarai turawa da munafukan musulmi ido rufe ko da abin ya saba wa Allah ya saba manzo Allah to kuma in dai za a biye wa waɗancan su kuma duk abin da za mu kwala ne burin waddu ma'anittu ai in dai za ka yi waɗanda ba musulmi biyayya ido rufe to Allah sai sun dilmiyar da ka. sai sun raba ka da Allah kuma sannan sai sun tabbatar za ka ɗanɗana kudarka yasa dukkanin ƙungiyoyi na ƙasashen waje da kuke gani a zahiri masu taimako amma wallahi ba ne guba ce eh, jahili yakan dafa wa kai na guba yana zaton alkaki ne to guba ba yadda zai haka kawai su ɗauko kuɗaɗen su maƙudai kuma sun fi kowa son kuɗi kawai su zo su kashe muku ku yi tafasan na baci a fizzawa ya kafaya akwai lauje a cikin nadi kuma yanzu babbar yaya da ta zo ta yi ta soke wata ƙungiyarta da take taimakawa ƙasashen waje me ya faru abin ɓoye bai fito fili ba eh ƙungiyoyin ta'adda nawa suka ce sun taimakawa da biliyoyi da miliyoyi wanda a zahiri sunan ƙungiyar taimako ko? kama taimako kala-kala ne saboda ka inda shugaba zai biyewa waɗanda suke arna ko kuwa munafukan musulmi to babu shakka zai tsindima cikin halaka kuma ya tsindima al'ummarsa cikin wahala in muka duba abin da yake faruwa dai wanda a wannan ƙasar duka shifta ce kuma dictation ne na waɗannan rukuni guda biyu alkafiri na walmunafiki don haka biyayyar Allah subhanahu wata'ala da ta manzansa su ne za su kai mu da mun tsira Allah ya ba mu yi kiyaye sannan kuma su munafukai suna cikin gida tare da su muke komai kuma watakila da su muke sallah da su muke komai amma kuma matsatsaku ce mai bakin tsira laha alfu lisanin la tadri ayyuha tusaddiq haƙori ai harshe ɗari baka san wanne ne na gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana waye munafiki cewa duk wanda ya tattara abu biyar munafiki ne tantagariya wa in salla wa fama wa za'ma annahu muslim ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka ko yana riya cewa shi musulmi ne annabi ya ce munafiki ne tsantsa idan khasama shajara wa idan ahada gadara wa idan wa'ada akhlafa wa idan tumina khana ko idan yi alkawari galibi alkawarinsa bila sai ya karya annabi ya ce ladina liman la ahada lahu duk wanda ba shi da alkawari to ba addini ya tare da shi sannan kuma ɗabi'a ce ta munafiki idan haddasa kazaba mafi yawan zancensa bulani sai ya sharara ta ko ba gaskiya a barku ku tsara in ka ji mutum ya fi kauɗi da tarwatu da ɓarin zance to galibi ba a rasa ƙarya da ƙarirai a zancen Sai ta kuma ƙarya ita ce mafi munin ɗabi'a za ka iya samun mumini an jarrabe shi da abubuwa na zunubi amma imani da ƙarya ba su haɗu iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujur yahdi ila an nar ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا idan ku aka riga aka yi maka tam a rijistar Allah cewa wani dan wani makaryaci ne shikenan ka gama yawa saboda haka a ƙarya tana da cin ɗabi'unmu nan sannan kuma idan an haɗa gadara duk sanda aka yarjejeniya da shi sai ya yi wudara. ko ko idan aka amince masa sai ya yi ha'inci to waɗannan sifofi manzan Allah ya ce sannan na biyar wai za kasa mafajara idan aka samu rashin fahimta da shi ko aka samu husuma da shi in duk duniya za ta tana ba shi haƙuri sai ya yi fajirki ya ƙi yadda ya zaƙe ya zaƙalƙale yana duk wanda ya musu kankara ya fi musu na ita ta haka wanda ya saba wa adalci ina ma laifin kai maka kankaran da ake maka yin so iska ce ta wahalar da mai kayan kara ba ta bashi ya tafi salin alin shi kuma bai sauke ya huta ba amma da za ka yi afuwa shi ya fi sai dai an baka dama za ka iya ramuwa wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum fihi wa la in sabartum la huwa khairul Ta amma shi munafiki ko da shi ne ba shi da gaskiya ma sai ya yi tafajirci da barin zance da kin wato ban haƙurin da za a yi masa annabi ya ce duk wanda ya haɗa waɗannan sufofi biyar tantirin munafiki ne yana mazhabar ko jam'iyyar saluliya ta farko yawwa ko da ku bakar fata ne wanda ya zo a bayan baya akwai kuma munafurci na aqida al-kufru eh, an-nifaq al-i'tiqadi mutum ya ɓoye ya ƙudurce kafirci a zahiri kuma yana da awar musulunci ko ku idan musulmi sun faɗi ya yi murna idan arna sun yi sama ya ji haushi ko ya murna eh, idan musulmi suka sami tasgaro ya dinga ɓarin zance yana dama waɗannan mutanen da ba su da tsari kara zubi kwashi kwaraf masu toshashiyar kwakwalwa kullum aka yi magana su ce wani kitabu da sunna shekara dubu da wani abu an wuce zamani ya ci gaba yanzu ana zamanin intanet ana zamanin kaza kaza kamar yadda wani irin wannan ya zo tare da wani malami da ɗalibai suna karatun sayuwar bukhari ya ce ga mata malam har yanzu kuna nan kuna fama da buharin nan ya ce kwarai kuwa ya ce haɓa karamar kallawo duniya ta ci gaba an tafi duniyar intanet yanzu ana digital world ha kuna fama da wani sayuwar bukhari kai kun makale wa buhari ya ce to bai ne aibu mun makale wa buhari muna karanta abin da zai gyara alaƙar mu da ubangijinmu mahalicinmu menene don waɗansu sun je duniyar wata ko suna digital life in an gwada mu da su waye mutum riba su sun je duniyar wata ko yace so what makhluq wasala ila makhluq mislihi taliki dan adam yayi karambani ya je duniyar wata taliki dan uwansa mu kuwa muna karanta bukhari dan mu san yadda zamu je zuwa ga mahalicci alkhaliqu da wanda ya kulla alaka da mahalicci da wanda ya kulla halaka da taliki wane ne nasara yace kaga mu mun ci riba mun samu alakar mu ta kullu da mahalicin mu waɗancan sun ci riba sun sami ilimi sun je duniyar wata sun ƙara wayewa da gogewa kuma sun ga halittar Allah ra'ayal aini watakila masu musulunta kamar yadda Sonita Williams ɗaya daga cikin tim ɗin da suka tafi duniyar wata ta dawo ta musulunta yace amma a sararre. sakare su su su ka ko tumaki ballo jaki ga sun rubuwa ba ka bawo shi ne kai kai ba ka je wajen allan ba kai ba ka je duniyar watan ba kana nan kayi je magi to haka mafi yawan mutane suke sai su rika kushi addini suna ganin ci baya ne su ba su san addinin ba baballantana su kusanci allah da ya saukar da addinin kuma su ba su can wancan bangaren na digital line ɗin don haka sun zama jemagi kamar yadda shehun malami Allah ji karai a shek Ismail Idris yake ba da misalin ba'u da hankaka kun san hankaka ya tsalle yake ko ko ba'u ne yake tsalle in yana tafiya ha yawa to shi hankaka sai ya rena tafiyar yanzu zai koyi irin ta ba'u ko bai to a ƙarshe dai sai zama wato babun batsinu ya manta tasa tafiyar ta asali kuma bai koyi ta ba'un ba don haka sai zai na ɗan tsalle cul cul cul haka to haka da yawan mutane su ba ga addinin ba su ba ga duniyar ba zalika huwa al-khusranul mubin Allah tsare sannan Allah ya ce wattabi ma yuha ilayka min rabbika wato ka yi biyayya ga abin da aka yi wahayi zuwa gare ka daga ubangijinka inna allaha kana bima ta'maluna khabira tabbas allah subhanahu wataala ya kasance masani kuma ƙwararre akan abin da kuke aikatawa kaga duk da darajar annabi da matsayinsa sallallahu alaihi wasallama amma an bashi umarni ƙwarara guda biyu ittaqillaha ولا تطع الكافرين والمنافقين واتبع ما يوحى إليك من ربك wannan shine cin nasarar kowane musulmi jin tsoron Allah maganin wayyo Allah duk inda ka ji an zo ana oh my god wayyo Allah to ba a ji tsoron Allah ba gani eh ko arne ne ko wanda bai da Allah ba idan ya shiga uku sau uku bai ji tsoron Allah ba sai zo yana oh my god oh my god wayo Allah to tsoron Allah shine maganin wayo Allah a komai faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu lam yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi mafita kuma ya kawo masa arziki ta inda baya zato ya tsammani ko wannan halin da muke ciki mafi yawa rashin tsoron Allah ne ya jawo mana da kowannen mu ya ji tsoron Allah wallahi da ba mu tsinci kanmu a yanayin da muke ciki akwai laifin shugabanni akwai laifin mabiya akwai laifin wato gama gari akwai laifin kowa da kowa ba sunnar Allah ba ce mutane su zama nagari ya ɗora musu shugaba aka san haka kamata kunu yi wallan alaiku yawwa yadda kuke haka ake ɗora muku shugabanni saboda kamar yadda imamu shafi yake faɗa na aibu zamanana wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana in ka bugi in ka bugi jaki sai ka bugi taiki ta nake mafi yawan shugabannin namu da suke kai a yanzu jiya ko shekaran jiya ba da su muke zagin waɗanda suka shuɗe shugabannin ba muke aibata su muke musu addu'o'in kiya to yanzu Allah ya kwace ya ba ku kuma sun maja'allakum khala'ifa fil ardi linanzura kayfa ta'malu dan mu ga yadda za ku yi saboda haka kowa idan ya ji tsoron Allah a matsayinsa malami ya ji tsoron Allah ya faɗi gaskiya ba kwana ba kwana kwana ai dan kasuwa ya ji tsoron Allah ba algus ba almundana babu wato kwange babu amaja yanzu sai ka ga hatta wato mai sai da ruwa kaga dai yana cikin can na ƙasa-ƙasa su fala safilina amma sai fafake jarkar ya cika ƙasa da ƙasa sannan ya mayar ai walda idan ya kawo maka ruwa a nauyi jarka ɗaya amma a kwantiti rabin jarka saboda tsabar a majada da algus ko kuwa almajiri gungun almajirai fa za a zan su yan kuci kuci abin tausayi maki Allah malam maki Allah mu sadaka ce malam kar ta wuce mu amma da an ɗauko dubu ɗaya an ce ku raba idan babban ya dafi ya fita da giyawan sai dai sauransu ja salansa ko to haka al'ummar da hatta almajiranta matsiyata ne miyagu to sai nan kuma na sama dama na sama su waɗannan a kabira mujirmi ha mutumin da zai zo ya wawure miliyan dubu shi kadai a haka bai yadda da hisabi ba ko saboda haka wato al'umma ce wacce take a gafarar lahula na walakur amma matsalar mu ita ce wato rashin tsoron Allah kowa a nasa fagen ba maganar Allah ko tsoron Allah illa man rahima rabbuka wa qalilun ma amin su ko dama waɗancan manya da suke sama ai babu ajandar Allah gaba ɗaya a harkar mulkin Najeriya babu babu babu yawa wani da aka zaɓe shi aka dinga tun kuɗo masa yana jin irin alat ɗin nan fasa aljihu alat miliyan ɗari alat miliyan kaza sai ke tambayar wane wannan na mene ne ya ai wani ce alawun disturbance alawun wane ne alawun ya ce ya ce anyawa ne za mu gama zan Allah ranar lahira ya ce a ah, zancen banza da kai kana son haga annabin ka shigo wannan cycle din me ya haɗa wannan harkar da Allah ko da manzan Allah saboda haka harka ce babu tsoron Allah kuma wallahi sai mun zo mun ji tsoron Allah aufu bi ahdi ufi bi ahdi ku cika mun alƙawari na na cika muku na kunji Allah subhanahu wa saboda harka da ubangiji wato ba ni in baka ne ka tsare masa alƙawarinsa shi ko ya baka rayuwa mai kyau kamar yadda ya alƙawari ya rantsuwa la nuhiyannahu hayatan tayyiba za mu ji yadda mutum rayuwa mai daɗin gaske rayuwa ta kwanciyar hankali rayuwa ta aminci kuma ku duba ku gani hatta a najeriya alhamdulahi a lokacin da waɗansu suke cin wuta da balbalin bala'i allah ya yi musu za mu gamu a nan kano da jigawa da wasu 'yan kaɗan jihohi kamar ba a najeriya suke ko da yake kowa da tasa masifar irin tasa wancan na fama da kidnappers kuma muna fama da 'yan yankan aljihu ko 'yan kwacen waya ko haka wani kuma yana fama da matsaloli irin na cikin gida haka dai wa bulukun bishirri wal khairi fitna za mu jarrabe ku ko ta hanyar alheri ko kuma ta hanyar sharri a matsayin gwaji da kuma fitina Allah subhanahu ta'ala ya tsare mana imanin mu ya kuma ba mu iko da kuma azamar aiki da waɗannan ayoyi da kuma umarni nasa musamman inda Allah ke wattabi ma yuha ilaik min rabbik kai biyayya ga abin da aka yi maka wahayi daga ubangijinka inna Allah kana bima ta'maluna khabira kaga ba komai mutum zai bu ba a lokacin da aka ce kar a biye wa kafirai da munafukai sai kuma aka nuna maka ina ya kamata ka bi ma yuha ilayka min rabbik abinda aka yi maka wahayi daga ubangijinka kuma Allah ya ce maka masani ne kuma ƙwararre saboda alkhabir ko dai daga khibra ƙwarewa da gogewa ko kuma daga bin diddigin al'amari wato dalla-dalla wata wakkar Allah kuma ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila duk wanda ya dogara ga Allah hakika Allah ya isa ya zame masa wakili abin dogaro karka dogara akan waɗanda suke kafirai ko munafukai ka ji tsoron su ka sabawa wahayi da umarnin Allah muna fata Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu abinda muke daidai ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim